عن مسلم دون علي عن رجل عن أبي صالح السمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منذر بن ساوى قوصاوي أخي بني عبد الله بن قطفان عزيز أهل حجر annabi ya rubuta takarda zuwa ga wannan sarki munzir labarinsa ne ɗan uwan bari abdullahi bin gatafana wato shi munzir ɗin azimi ahli hajar babban ko sarkin mutanen hajar ya da'uhum ilallah yana kiransu zuwa ga Allah wa ilal islami تو اسی سر کن تاکہ فردیہ بالاسلام یہ ندہ مفلول جن وقرأ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرن تا تکدع النبی على آل هذا فمن بين راض وكاره سكربو بيو منهم صالحون ومنهم دون ذلك فكان mai gamsuwa da wanda yake nuna ƙiyayya. Fakataba ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama inni qara'atu kitabaka ala ali hajar. Abun da kafa na aikata. To kaga nan ma akwai wani abu da ya kamata a fa'idanta tun da idan mutane ba sa gado da sai a dinga yawan buga misalai abubuwan da kake ganin an gane to ba gane ba ba yadda za a yi ka aiki mutum bai kama rahoto ba in ka sa mutum aiki har dai ya yadda kai ka shi ai dole kama rahoto amma ya riƙe ma aiki ya shu to kaga me yake nufi almutabadaru wurin ya mai da shi nashi ya da shi nashi to dole ko kuma shi ina cikin mutanen masu zama kara zube ɗan al'ada wanda ba ruwan shi kawai in yaje yunwa ita abinci in yi kuɗi suka taru ya ɗiba ya sa. in babu ya nemi taimako shi wurin sa haka zai ci gaba da zama babu gaba babu baya kai dole ma a samu baya to saboda kana gashi an tura masa da takarda yayi abun da aka fashi sannan kuma ga natijar da ya samu ya rubuto natijan zuwa ga shugaba ko daga halin da na kai da inda nake ko da'awa ka je ya kamata an kaje ka ka kawo hoto ga yadda aka yi za ka rubuto ko ka tsaro inda za ka iya faɗin an yi kaza an yi kaza na samu matsala kaza na samu nasara kaza na samu kaza na samu kaza ba ka faɗin wuyar zalla ba ka faɗin nasarar zalla ta ɗauko abubuwa masu mahimmanci kaza masu mahimmanci kaza ga halin da ake ciki wannan zai iya yiwa kila a tura wani wurin to kaga kai da kake shugabantan aiki kana da ilimin wurin fa amma al-arab larabawan garin فدخلوا في الإسلام وأما المجوس واليهود فكرهوا الإسلام سنونا كينسو غمسلنش وأردوا الجزية سكتش شيخ سكا كاو جزية تاواتي كولا كجي كيونا دنين أبن كاري بالي في كربوه وأردوا الجزية fantazartu ni yanzu ina jira amraka fihim menene ka sa ni yanzu in ci gaba don dole in tafiya ta biya ya kamata a waiwayo ya kamata a waiwayo ya kamata a waiwayo da yanzu ɗan kamar ya tafi bai waiwayowa in kai sa'a kawai guda ɗaya kiran ya ɗan samu abu da yawa ifi ko ce maka gashi baba amma shi bai ɗauka aikinka ba ne ba can anta wa maluka li abika ai a wannan zama yau she ma za ka fara ɗan ka da kai ba ka ma kosa rai ballantana kai zaton zai kawo maka wani abun da za ka ji daɗi tare da shi hatta ka gan shi da abubuwa da yawa dole za ka tumce shi domin ina in ya samu bai san ka sani saboda ina jiran umarnin ka kansu fakataba ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya rubuto masa ila ibadallahi al-afdiyyin fa innakum idza aqamtumus salata su wanda suka musulunta kenan idan kun tsayar da sallah wa kai ta suka ba kuka bada zakkar dukiyoyinku ونصحتم ال... ونصحتم لله ولرسوله نصيحه يا داو هكذا يا هكذا يمشي من رن الله وجن حبا تيمكون الله وجن حبا كوانا أدينين الله هكذا يا هكذا يمكا وجن ككت يكافر شيء ده منافون شيء ولرسوله هكذا يا هكذا إذن فيها دا هكذا من رن الله أكان أي شيء wa ataitum wa ushrar nakali kuka bada ɗaya bisa goma dibinanku zakka kenan wa nisfa ushral habbi nan yana nuna noman rani ne da rabin ɗaya bisa goman abun da aka samu a noman rani amma dai habbu kawai aka ce walam tumajjisu auladakum ba Eh, majusantar da ‘ya'yayenku ba. Dole ku tsaya ku ga ‘ya'yayenku ba su bi wancan addinin ba. Saboda ‘ya'ya sai an kula da su, ba ku bar ‘ya'yanku ba, ku dole ku kula da su a karatu, ku kula da su a tarbiyya, ku kula da su a kaza. Tabbacin wani malamin Hausawa yake wanda ya haifi ɗana fa. ya ƙi ya kai shi wurin malamin addini to Yahudu da Nasara sun samu. Wannan ɗa sai dai dinga bautan majusawa, ya dinga ɗa'a ga mulhidai. Mulhidai zai dinga bi, don bai samu tarbiyyar kirki ba. Karatu ma daban tarbiyya da daban, don amma ya kamata tarbiyya ta haɗu da karatu. Tarbiyya kaɗai tana amfani amma ba sosai ba. karatu zalla ku bai da amfani ma halakarwa yake to saboda haka nan kar ku bar ƴaƴanku su amana ne ainihin ƴaƴanku a hannunku kar ku shi ya shiga majusawa saboda ai majusawa ne a wurin suke abin nan in wani wurin da ba majusa ba kaga kabilan wurin za a faɗi ko addinin wurin za a faɗi kar ku bari ku su shiga kaza tunda ba za mu jammale ba Hmm? To, gashi wanda duk bai kwallo ‘ya'yansa ba kuma dole sai ya kuka. Ko ya samu tangarɗa, kana gini, matar kana rusawa. Kana neman ka gina ‘ya'yan, matar kana nuna wa ‘ya'yan kai mugu ne. Kai mugu ne. Dan haka nan ta kira ‘ya'yanta tusa musu kuka kada kun ga babban kunnan kaza sai a hankali. To mutanen magari haka suka ga ɗanka kaza kaza kaza kaza in yi ka kuma zama ka ce ai ka san halin baban ka faɗa ce. Ai ka san halin na, me ita ba ka bi shi ba ka bi shi a hankali wato ce ne shi kai ne ne a hankali a ciki. Abin da ke nuna ɗanka kenan. ba mai cewa ɗanka kaga ka bi babanka tun da ba za ka bi babanka to ba ni ba ka hmm. Hmm? Za a me? Za a je na? ko ya fi alheri matar da ba za a bi Allah da ita ba mai ba a gani a nan gaban shagon nan wata su saki wani saki matar take da ike namiji ne matar ce ta zo aka ce ta biyo eh, ta zo ta biyo wayar ta aka karɓa an ganta da waya suna kallon tsara. sai matar ta biyo duk Allah a bada wannan waya shi zai zo ibada ba ka ce ai matar ka ta zo ta bada ga ce matar ta wace ta zo ta bada labari a ta sani ce to kushe da na sake ta ke namiji ne har ita ce za ta zo da izinin wata zo makarantar ba za ta jira in zo ban je mai zan ce ta zo ko kar ta zo Cibballanta na kai da ɗan kaci je iza na yi karatu ta ce ba ce to bar min gida ta ce a'a da ni da shi zan wace ku tafi. Kun daɗe ba ku tafi ba. Ku wuce tafiya. Ya za a yi haka? kai fa du da kai ka wuce yaro gaskiya bukari Allah fa sai ta ya tambaye ka wannan dan kuma ƙarshen ta in mutum ya sai ɗansa ba bashi bashi ai so yake ya gane ya karyo ya bi abun da kafa shi shi ne ake bukata ba wani wanda zai haifi ɗa a ce maka baya son ɗan shi amma yana son ya bi shi tunda ba zai fashi kai ko cewa ka ta yi kaza kaza ɗinan fa'idan ka ne dole ya yi to ballantana abin da kafa shi fa'idan kansa ne ba fa ‘ya'ya ne ke ba uba ne fa ke bin ‘ya'ya ba a'a ‘ya'ya ne ke bin uban ba miji ne ke bin mata ba matar ce take bin miji to haka eh ai to ai mazan ne suka suka ba da kai har ma a kawai gari har ana kawo musu abun nan daga waje abun nan daga waje sai ya ba ai kai da ka zo haka da wannan ba kwanda kwasa mai ba ko kafar za ka kwasa mai ta dagula ta dagule tunda ba za a bi Allah ba to mai amfani rayuwar sai kai ɗanka ba zai bi ka ba kai za ka bi shi ɗan agwagwa hmm? agwagi ne sai yan agwagi ne uban ke bin ɗan to yanzu kana so ne in maka hukunci tsakaninka da babanka in ce kana da gaskiya baban ka bai da gaskiya har kake so in ce karara to babba ka amsa ba na ba ka amsa kawai ya rike naka kuma in ba so kake ba zan maka zahiriya in ka sake kuma zan maka misali to ya fi ba aula laka hatta kafin ka'ida in kace tambaya kai ne zan baka amsa amma kace mutum ne sai ba ka amsa ka gan ka ce kai ne kaza kai ne kaza yau da ma samu na kai ka gefe ce min ba ni shawara akan kaza akan kaza to wannan kaga dole in san ka ba ni shawara ko me zaka ba wa mutum shawara zai yi kaza zai yi kaza to kaga kila zai zama wani mutum ne can ba zan tsaya in yi tunani da ba ma ban shawara ga kaza ga kaza ga kaza to shi da za a iya baka shawara a kebe walam tamajjasu auladakum walam tumajjisu auladakum fa inna lakum ma aslamtum alaihi kuna da duk abun da kuka musulunta kuna kansa gaira annabaitan nari sai dai wannan gida na wuta mana inda ake bauta to wannan gidan gaba ɗaya kaga tunda an daina bautan gidan nawayi lillahi wa li rasulihi an samu za a iya mayar da shi abin da za a mayar da shi fa in abaitum fa alaikum aljizya fa qara alaihim ya karanta musu wannan shi ma fa kariha alyahudu wal majusa al islam yahudawa nan dai da kafa ne majusawan nan dai da kafa ne suka kiyar da musulunci wa ahabbul jizyata faƙala munafiqul arab munafiqan larabawa sai suke cewa za'ama muhammad annahu innama bu'ita liqitalin nasi kafa muhammad fa na an aiko shi ne yaki mutane gaba ɗaya. ba mamaki kila kai ma yanzu ce, to da fa ba ga hadisi can ba shi ce kai wawa ne in ana ɓata annabi sai ka shiga ciki kai maka ɓata shi sai isa ake ce idan baka san ado ka kasa ba ka dinga tsoma bakinka a iya inda iliminka yake idan ilimi ya tsallake ka ka tsoma baki sai a san yadda za a ke bada amsa a wannan saboda haka nan suna zuwa suna gaya wa gafi abin da ɗan talakin ne yake ɗauka gafi abin da yake so me yake suke yi ba suna zugo yahudawa kan annabi muhammadu ba hatta ya yaslimu wala ya yaqbalu jizyata ba zai ma karbi jizyan ba illa min ahli kitabi wala na rahu ba ma ganin kaga majusa a sake har zuƙofu wala na narahu illa kada qabila min mushriki ahli hajar ما رد على مشركي العرب بما غنين صفاتي قد قبيلة من مشركي آل الهجر يا كرئي القولين دي ايو مشركان هجر إذن ما رد على مشركي العرب فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا ما إيماني إن دي كني أمر بالمعروف كني نهي عن المنكر to ku ji da kanku la yadurrukum man dalla idza tadaytum duk wani ce da za a kulla yaya ka baka gani idan arni a wayan zan kai kai kai aiki da shi kawai mutane karan a bar mutane kai aiki da shi ba ka kira su ba ba ka gaya musu ba to alayka bi nafsika kowanne karatun akai shi za ga ranar shi kai magana a kanka ka juya a sauke ka kai wane ne ka ga inda aka yi maka to a lokacin na alaika bi nafsika sai dai karafin yaka bata in mushkila ta taso hmm? sai mutum ya tafi na ta yawa yana wayyo Allah sun yi wayo mutane sun yi kaza ni na ya zan yi ni mutane na musu kaza ce na me ka ya musu na ga musu me suka ce ba za su yi ba to kai yi kai aka dora ba je ka yi abin da aka faka sauran mutane ka bar su tukuna amsa ce sai dai galiba ne yayin da abin ya taso sai ta ɓacewa mutum sai ka gaina ta jin haushin ba abin shi ba ya inda zai sa kansa har ije kwakwalwarsa ta buɗa. ko jininsa ya hau wajen ɓacin rai na baka bi ƙur'ani da kyau ba na me jinin ka zai hau ka aka ta ka faɗa musu kawai ka ja hankalinsu ka lallaɓe su ka nuna musu kaza in suka ce ba za su yi ce ba komai tafi nono fari gaba gaban ka in kama gaba na ta san ne ni ba bi ka ba nan za a tsaya